Dacha Vele. Learning by ear. Ji ka ƙaru. Jama'a barkanmu da warhaka, muna yi muku maraba a filin wasan kwaikwayon mu na tsaka mai wuya abin da ka shuka. Mun ji daɗin kasancewa tare da ku a kashi na goma sha biyar na wannan wasa. Ka daina damuwa ya ka kaji dan uwanmu, ka zo mu haɗa kanmu don mu taimaki junanmu, mu tsara duk abin da za ya amfani mu, mu tsara duk abin da za ya amfani mu. An daidaɗe ana zub da ruwa, alal misali kwanan nan Mariya ta tare a gidan Badamasi. mutumin da ya girme mata sosai nesa ba kusa ba. Yawwa barkanmu da zuwa sabon gida Mariya ko kuma na ce uwar gidan Badamasi. Ya ji ji wannan sunan hmm? uwar gidan Badamasi. gaskiya ina son su sosai mai gida ba da masi. Allah to ga jakarki. An kuma dakatar da Hauwa da Ado daga makarantarsu saboda lalata da suka yi abin da ya bar Hauwa da juna biyu. Baban Ado wato Kabiru yana da kamfanin haƙar ma'adinai a Laboriya. antin su Hauwa wato sabuwa ta tura ƙannen Hauwa mudi da auta wannan mahakar ma'adinan inda aka tilasta musu yin aiki amma sun samu sun kubuta. Taken wannan kashi na goma sha biyar shine a ƙasar waje. Za kuma mu fara ne daga laboriya da kuma baban ado wato kabiru ba kuma shi kaɗai ba ne. Mm, da alama dai sojojin nan sun sake fitowa patrol. Kabiru ina ga ya kamata mu bar wannan maɓoyar tamu. Haba sabuwa, wannan bai kamata ba. To ana ga duk mutane sun koma harkokinsu ne ba tare da wata fargaba ba kamar ba abin da ya faru. ai da ke ba karo sauran mutane muke ba kuma kin san haka muna barin wannan gurin ana kama mu yan sanda suna neman mu saboda laifin sa yara aikin wahala da safarar mutane bayan sun gane yaro na aiki a makar ma'adanai na to ni fa gaskiya ba zan iya ci gaba da wannan rayuwar ba zama a cikin kango har yaushe za mu daina gudu haka ne amma kin san an dakatar asusun ajiyata na banki ko dan da na haifa da yake a kisin ba ba zan yi aikawa kuɗi ba ni ban san ma ado yake rayuwa a makaranta ba ba tare da kuɗin kashewa ba na marɗe ban ji ɗuriyarsa ba to ai shi ma yana da 'yan dabarunsa na tabbasta ba zai rasa yadda zai yi ba ban taɓa tsammanin wannan zai faru da ni ba mai doki ya koma kuturi dare ɗaya allah ya sa matata har yanzu ta ɗauka ina wajen fatauci na ma yi sa'a na tura ta ƙauye wajen iyayenta tun kafin rigimar nan ta watsu kabiru kar ka damu na tabbata za a dawo maka da mahakar ma'adananka da zarar abubuwa sun lafa ta yaya karfa haƙi manta wannan sabuwar gwamnatin soja ba ta ɗasawa da ni babu sauran wani misa zan ba cin hanci don su bai na ci gaba da harkokina na fi asarar komai sabuwa hmm. kabiru kenan kai fa ka cika san kanka ni ma ai na ga nayi asarar duk wani abu da na mallaka yanzu babu kuma ka fi ni cin moriyar abin gashi yanzu 'ya'yan yayana sun gudu daga mahakar ma'adananka ba zan ma fara neman wani taimako daga wajensa ba kada ki damu ai sai da mu gargaɗi yaran sosai kada su faɗa wa kowa game da aikin da suka yi a mahakar ma'adanai sun tsorata sosai hmm. wa ya san abin da suka faɗa iyayensu yanzu ni koma dai menene kai ka jefa ni a wannan halin so nake yi ni ka fitar da ni daga nan kawai kuma ina ganin gara ka bi ni haba sabuwa ki tunani mana ta wace hanya za mu iyaka ni ba sai ka fitar da ni daga nan ka fitar da ni daga nan kabiru Asha na ma makara zuwa wajen taron kwamitin da daftarwa kuma har yanzu akwai aiki da yawa a nan. Kai. Alo? baraka idan akwai waɗanda suke jira suna son ganina ki ce don allah su dawo gobe me wace ce af ɗalibar musayya daga laboriya to ce mata ta shigo ki kuma kira 'yan kwamitin ladabtarwa ki ce musu dan makara na gode shigo sannu malama ni ce sai luba balarabe daga Laboriya. Ake ce malama rakiya ko? Na ji daɗin saduwa da ke. Mhm. Muna miki maraba da zuwa Kisimba Sailuba da kuma kwalejin Bango. Zauna. Na gode. Yaya kuwa al'amura suke a ƙasarku a halin yanzu? An daina faɗan a wasu gurare tunda sojoji suka karɓi ragamar mulki amma dai har yanzu abubuwa ba su daidaita ba. Kai, iyayena sun ji daɗin tafowa ta nan Kisimba. Magan mhm. takardinki. ga su malama sai luba balarabe shekara sha shida mm. na ga jarabawanki ya yi kyau sai luba <laughs> na gode malama kai madalla an ce kin sami horo a fannin bawa matasa shawara ina zato dai za ki so ki ci gaba da wannan aiki a cibiyar matasa e mana malama rakiya na aiki a wata cibiyar matasa a can laboriya zan kwaso ne amfani da wannan kwarewar tawa idan har zai yiwu hmm wannan tunani ne mai kyau amma ta yaya za ki yi wannan aiki ga kuma karatu idan kin amince zan dinga zuwa a can idan an tashi daga makaranta da kuma duk ƙarshen mako amma dai karatu shine kan gaba hmm wannan shawarar ta yi ina ji za ki ba da taimako sosai a nan sai liba. Na gode malama, na karu ma na fara. Na ji daɗi yadda kike jawabi kai tsaye, sai dai ina fatan kina da kamun kai. don kuwa rashin ɗa'a ba karamin abu ne a kwalejin bango ba kuma ba ma saurara wa ɗaliban da suka karya doka a gaskiya ma kwanan nan sai da muka dakatar da waɗansu ɗalibai su uku akan rashin ladabi ina kuma tabbatar miki idan kika yi laifi to fa ba wani sausauci bar gani ke ɗalibar ya ce to malama rakiya na gane insha Allah ba zan baki kunya ba to da kyau bari na kai ki ajinku mm. Zan iya tambayar ki kuwa wani abu malama rakiya? To, tambayi. Wai don Allah ko kin san Ado Kabiru? Eh mana, Ado ma na ɗaya daga cikin ɗaliban da muka dakatar. Saboda me? Saboda rashin ɗa'a kamar yadda na faɗa. Mun dakatar da shi wata abin da suka wuce. Kin san shi ne? Shi, mm, mm. iyayenmu abokan juna ne. Ni ban ma san Alo, mai magana ba da masi. Alo, e mana a bar ƙauna ta Bilkisa. Kin san wani abu? Ke kaɗai ce a raina nake tunani. E mana, to sai gobe za mu haɗu. A zan zo wajenki. To, to shi kenan da Allah zan kira ki anjima, kin ji? A'a, <clears throat> Mariya, har kin dawo? Eh, ya dai ba da masi. wane ne ya bugo maka waya oh. babar ka ce <laughs> eh, baba ta ce to makarantar wallahi lafiya amma fa gaskiya na dan gaji gashi kuma ina jin dan karen yunwa wallahi ni ma kuwa haka to me zai hana ki dan dafa mana wani abu mai daɗi <sighs> eh to an ba mu aikin gida ne mai yawa to shikenan to bari in taimaka miki in dafa miki abincin amma fa ki sani ba abu ne mai sauki a waje na ba dan kan dade ban yi girki ba na sani kuma na gode Ka san wani abu kuwa? Mm-hmm. Ai, na ji daɗin tarewa a nan ba da Allah, ni mako na ji daɗin wannan magana ta kuma <laughs> soyayyata. Baba me yasa an tawo take yin kuka? so take ta koma makaranta ni da auta ba ma zuwa makaranta kuma ba ma yin kuka eh wannan abu ne mai kyau mu maza ne maza kuma ba sa yin kuka haka anti sabuwa ta ce mu ba mata bane kai kada ka sake ambatan sunan nan nan gaba ka ji ko ke hawa ki daina kukan nan ki ci wani abu mana <laughs> son cin komai <laughs> yau fa kusan wata biyu kenan kina ta faman kuka ba kuma abin da ya amfana miki ni ba na jin yunwa ni makaranta kawai nake so na koma <laughs> to wai shin ya kike so na yi na je na samu shugaban makarantar taku ta ce ba wani abu da za ta yi amma ta bayar da shawara ko za ki shiga ajin vacation menene ajin vacation ta ce wai shine ajin samun horo akan abin da ya dace da kai mm, ni ban gane ba sosai ma ajin horon vocational ba ba vacation ba <laughs> i ko dai ya ake cewa ai na yi kokari ko ai sai ki ci gaba da yi wa baba ki dariya tunda boko bai ishe ta ba ba kowa ne yake da sa'a samun tallafin karatu ba har ya shiga wata shahararriyar makaranta Wannan shine ƙarshen wannan kashi na ji ka ƙaru na yau. Hauwa dai tana bakin cikin rashin zuwan ta makaranta. ga shi kuma zuwan Sailuba kenan kwalejin Bango a matsayin ɗalibar musaya. Ba shakka ta yi ƙoƙarin danne mamakin da ya kama ta a gaban malama Rakiya yayin da ta ji an dakatar da saurayinta Ado. Kuna so ku san ainihin yadda ta ji? Ku duba hoton bidiyonta a shafinmu na yanar gizo wato dw.de/lbe. Idan kuna son ku sake sauraron wannan kashin ko kuma kowanne daga cikin waɗanda suka gabata, sai ku ziyarci shafin namu na yanar gizo. Kafin shiri na gaba, Zainab Muhammad Abubakar ke muku fatan alheri na barku lafiya daga nan birnin Bonn da ke tarayyar Jamus. Ku tsara duk abin amfani, amfani.